بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وادخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصالحين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya tabbata ga Allah mabuwayi da ɗaukaka wanda ya kaddara haɗuwanmu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci mai albarka na Salman al-Farisi radiyallahu anhu a kuma yammacin wannan rana ta Asabar daidai da shidda ga watan Ramadan wata nasara a kalandar ta musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda hakan ya yi daidai da goma sha ɗaya ga watan biyar shekara dubu da sha tara miladiya muna ƙara da mu ga Allah da ya sake ba mu damar haɗuwa don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan muna roƙon Allah kamar kullum ya mana gamgakatar da samun gafara da rahama da jin kai da duk abin da ake samu na alkhairi a cikin wannan wata ina roƙon Allah ka bayar ka muna ibada ya biya mu na alkhairi da magance mana dukkan matsalolin mu har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka suratul mu'minun kafin mu shiga a cikin karatu insha Allah akwai tambayoyi assalamu alaikum dan Allah ina bar addu'a daga bayan Allah akan matsalar da ƴan uwata take yi daga take samu daga mijinta kasantuwar sabuwar amarya da yi to Allah ya zama maka su lafiya ya ba su ikon zama a kan suna cin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba da haƙƙin juna ina tambaya game da karanta suratul mulk a kullum shin malam karanta ta idan mutum zai kwanta bacci ko ya inganta eh ya inganta cikin askarun nawm manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta in ka diba hisnul muslim a cikin azkarin nan za ka karanta suratul mulk tabarakallazi bi yadihi mulk ta haka yana da kyau mutum ya karanta ni ne nake alwala sai tusa ta fito mani to amma ban gama ba zan ci gaba ne ko zan sake da farko <laughs> ai ko da ka gama ma taro ne balle ban gama ba sai ka sake sabon lale tun daga farko da ta ka sake kuma hukuma da har ka samu ta gama domin tana warware alwala ne kwata kwata ba wani bangare take warwarewa wata kyala ta kyala wani bangare so za ka za ka fara tun daga farko wallahi alam dan Allah ina son a taya da addu'a kaka ta ce ba ta lafiya Allah ubangiji ba ta lafiya da sauran musulmi Alan please to ina azumi sai mutum ya bacci sai ya mafarki to ya hukuncin azumin sa ke, azumin sai yana nan tunda cikin bacci ne sai dai dai wankan jina ba sallah wallahu alam to arma ina ganin shi nan za mu tashi aya ta nawa ta bakwai ko to bismillah na to da na mu je أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما ba manta ba mun je da Allah madaukakin sarki yayi alƙawarin wato taimakon manzon Allah da halaka da suke fito na fito da shi ko dai ya azabtar da su akan idan annabi ya gani Allah mai iko ne akan haka ko kuma bayan ma ya riga ya kaura ya koma ga Allah Allah ya fitar da su duka dai Allah mai iko ne akan wannan to sai aka koya masa addu'a da zai faɗa ta yanda zai kubuta shi da duk wanda suke tare da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce ah, rabbi fala taj'alni fil qawmi zalimin Allah ka sanya ni cikin mutane azzalimai in halaka yayin da za a halakar da su in shiga cikin matsalar su to Allah maɗaukakin sarki kuma ya kubutar da annabi to sai ya ci gaba da bayani akan dabi'u na girma su ne ake ce makarimul akhlaq wanda musulunci ya ginu a kan gina ɗabi'a to wannan ayoyin Allah maɗaukakin sarki ya ƙara gwada falala halaye na gargari da mutanen kirki ya dace su siffanti da su don su zama nagari a wurin Allah su zama nagari a wurin bayan Allah da haka za ka samu wasu sun kyautata maka mu'amala kuma za ka samu da yawa sun munana maka mu'amala ta irin wannan yanayi me ya kamata musulmi ya yi sai Allah ya ce idfa billati hi ahsan ka da mummunar ɗabi'a da wata take mai kyau ay al-khaslatu shi ce ita ce ɗabi'a mai kyau min as ta yafiya wa yarad da kawai da kai anhum game da su as-sayyi'a wani suke maka ta mummunar ɗabi'a to idan kai haka za a ga cewa ka karya lagon duk wani wanda ke adawa da kai da yawa daga cikin bayan Allah sun musulunta sakamakon kyawawan halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna muna na shi kuma na kyauta musu har su kai su karyo su musulunta Allah ya yi gaskiya ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kana akan tabi'u halaye na girma na mutuntaka da haka duk wanda ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai samu soyuwa a wurin Allah kuma zai samu soyuwa a wurin bayan Allah saboda Allah ya tarbiyyata da shi akan ɗabi'un mutuntaka ɗabi'un girma ɗabi'un albarka Allah ba mu ɗabi'antuwa da su nanu alam ma yasbun mu muka san abin da suke siffantawa suke siffantawa game da kai da irin abin da suke maka wato ya kulu abin da suke faɗa ko suke siffantawa game da Allah mun sani abin da ma suke maka na izgili duka mun sani da haka a kullum halin kwarai zai zama daidai da hali na banza wala tastawil hasanatu wala sayyi'a idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa zu hazin azim Don haka wa la tasul hasanatu sayya hali bai zama daidai da mummunan hali idfa billati a ko da yaushe ka tunkuɗe mummunan hali da kyakkyawa idan mutum ya zo ya zage ka kai kar ka zage shi ka ambace shi da kyakkyawan ambato in ya hana ka kai in kana da iko ɗauko ka bashi in ya je a wata majalisa ya soke ka kai ya be shi ya tashi da shari kai ka tashi da alkhairi amma ma yulakaha illa allazina sabaru ba kowa zai iya wannan namijin kokarin ba sai wanda suke da tsananin hakuri mutanen kirki bayan Allah masu nihin Allah a taba kan ai Allah Allah kake kai ma kamar da kan rodi tunda kai na ice ya kai maka kai na rodi ma za ka yi maimakon kai in ma yan na iccen kai na iccen ko amma na kara kai na kara kai sai ma kai ariyar kaga wannan ba musulunci bane musulunci bai so ya gwada wato murewa ba da halin tsiya da rashin arziki da rashin tausayi da kaushin hali ba haka bane ba fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalid al-qalb lam faddu min hawlik wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr fa azamta ala Allah inna Allah yuhibbu al ce in yansurukum Allah fala ghaliba lakum wa in yaghfirkum faman alladhi yansurukum min ba'di tawakkali ne da Allah ke sa na ba da rahama da Allah ya maka ba da ka samu Allah maɗaukakin sarki ya lullube ka nan hali na girma da ka kasance mai kaushin hali mai zahin zuciya da sun gudu sun baka fa'afu anhum don haka ya yahe musu wastaghfir lahum ko ka nema musu gafara wa shawarhum fil amr idan al'amarin da suke da ruwa cikin tsakiya ta so, to kai shawara da su domin al'amarin addini ai ba magana shawara wannan bi ake kai tsaye amma al'amarin da ya shafi harkokin yau da kullum na duniya wanda ake ma wahayi ma Allah ya umarni ya ce ya shawara da su wanda ba ya ma wahayi Allah ya ce wala karkarar na bani adam amma kai kai ke kidan da kake rawa kare da rawar ta baci sai dama kai ka iya kada ka kai kai kai ta shafa amma idan kana tattaunawa da su idan ma abiya baci suna da masaniya an wanda soki kaza sai kai ba haka bane ba duk da mu aka yi ku sai ka rasa za ka karya saboda kansu a hada yake amma idan kana gaban da kana yin abu din da kake ganin ka nagarta nagarta mutum uku ta ce mutum ɗaya ku sai ga an hango ma ta inda kai baka hango ba an sauka ma ta inda kai baka hango sauki ba albarka shara kenan ina wata ta mun fahimta to kun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaye akan halaye na gargadi ba kowa zai iya wannan mutum da yake abocin hakuri kuma ilakaha illa zu hazun abin ba mai samun wannan darajar sai mu abocin rabo mai girma a wurin Allah madaukake sarki to shi yasa nan malam yake cewa Abdurrahman Nasir Sa'adi malamin shi Kano Sami a cikin tafsir Karim Rahman fi tafsir kalar min mannan a tafsirin shi yake cewa idza sa ilayka uka idan wato makiyanka yan adawarka suka munana maka ladabi suka yi maka mummunan al'amari bil ko da faɗa suka yi maka yarhe wal amal ko suka cuce ka da aiki fala tuqabilhum bil isa'a kai karkace ka rama musu da irin abin da suka yi maka na munanawa kar ka munana musu ma annahu yajuzu muqabalatu muqabalatu sunsi duk da cewa ya halatta arama cuta ga wanda ya cuta bi misli ita'atihi amma daidai ruwa daidai kurji in haka ka sa hakuri ya zage ka so to kai ma rama so da in uwa ya zaga ka zage uwa in uba ya zaga ka zage uba duk da kawai hakurin shi ya fi dacewa wata za ya ajin sayyi'atun mithluha sai ce faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah ko yace sakamakon mummunan abu to mummunan abu kusan kusan shi an yi maka dakkuwa kama ka tsaga dakkuwa din an yi maka gwalo ka tsaga gwalo din ka kasa ku amma wanda ya kauda kai ya he to ladan shi nan auren Allah kaga shine na Allah ke. amma wanda ya rama bai ne hiban ya kasa juya amma abin da yake halin girma da karanci shine jure ya hakuri da haka walakin nahu sai dai shi irfa ya tunkuɗe isa'atahum wannan nuna na wata mukiya idan ka gare ka bi ihsani minka da kyautatawa da gare ka idan zuwa gare su fa inna zalika fadlun minka irin wannan hali na gari da kai ka nuna musu sunna wanda ba mai kyau ba wata falala ce da Allah ya maka kai a karan kanka al musiyi wanda yake masu nuna nan. wa min masalihi zalik daga cikin abin da hakan ke haifarwa kyakkyawan sakamakon maslahar da ake samu na yin haka annahu tasiffu isaa da aka sata anka zai sa ya sassauta munana da yake maka fil hal a cikin halin wal mustaqbal hamma nan gaba zai gane kai wannan mutumin dai yana da mutunci nayi mashi kaza bai rama ba nayi mashi kaza har sai ga zuciyar shi sannan kuma shi yafi ada ayafi kira li jalbi al ilal ila a jawo shi wannan da ke nuna nadin zuwa ga gaskiya yi kaza yi kaza yi kaza ba ɗauki mataki ba to sai ga ya fi saurin jawuwa ga gane wannan alkhairi ne ku duba ga lokacin manzo Allah aka dawo jihadi an gaji aka samu wata inuwa mai yalwa sai aka ban ma annabi saboda sabai suna mutunta annabi suna girin shi suna fifita shi akan karan kansu to da aka sai rataye takobin shi ma dan kishin gida sai bacci ya dauke shi sai wani makiyin kun san suna da magabtan ya faɗaɗo kafin ka ce mi ya yi taraf ka gane ne yake ta ga yawo din na wuce takobin manzon Allah ta jihadi kawai sai ya zare ta yace to yanzu na same ka inda nake so ko kai kuma zai kare ka hannuna annabi sai ya ga mutum tsaye kan shi da wuka tsarara yana cewa zai kare shi ya ce yace Allahu Allah zai kare ni kawai sai ya dauki makarkata takobi sai ta faɗi sai manzo zalla ya riga shi kai rida annabi na zahin nama sai ce to kai fa ce a da Allah ka da bane ai kai ne riko ne na alkhairi yace to ka musulunta yace a nan fada ba zan musulunta ba amma na alƙawari ni ba zan yaƙe ka ba kun ba zan shiga cikin za su yaƙe ka ba kuma annabi ke shahadar mutum mai gaskiya to kun ga Allah akalla dai ya bada abin da yake mutuntaka ne gashi har ya ce ba zai yaƙe shi ba ba zai haɗa hannu da zai yaƙe shi ba saboda bai nuna miki nuna nawa ba to haka annabi sallallahu alaihi wasallam in ka dauko tarihin rayuwa zaka da yawa daga cikin jama'a wanda Allah ya kubutar da su suka bar kafirci suka shiga musulunci sakamakon kyakkyawan ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to da haka duk wani mabiyin annabi ya zama wajibi ya yi koyi da shi a cikin aqida a cikin mu'amala a cikin ibada a cikin rayuwa ga baki daya la karka lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana billaha wal yawmil akhir zikrullahi katira duk wanda ke fatan hadu da Allah lami lafiya yake fatan samun sakamakon Allah a lahira to yayi koyi da manzon Allah ya sa shi ne madugun rayuwar shi shi yake duba ya gyara rayuwar shi to in Allah zai samu rayuwa mai albarka duniya da lahira Allah ya mana albarka hakan zai fi jawo abokin adawa zuwa ga gaskiya wa ila nadimihi da kuma ya saurin ya nadama sai ka ga ya tuba wa sabihi kuma ga ya shiga cikin damuwa warjuihi bitauba hakan sai kai shi dawo wurin yin tuba amma fa ala gaba abin da yake aikata to idan kan mutum ya gyaru yan samu alheri Allah ya shirya da mutum ɗaya ta kokarin ka ya taimaka kamar ni'am ya yi maka zababbun dukiyoyin da mutane suke takama da su saboda me saboda ka dora shi akan hanya dotar to da ka mu kyautata halayen mu jama'a mu yi hali na girma wannan halin na girma ya sa Michael Hart ya zaɓi manzan Allah shi ne mutum na ɗaya cikin manyan mutane da suka yi amo a duniya har ma ya wuce annabin da shi ya da shi annabin da ya da shi Yesu almasihu na uku yayi amma annabin da bai yarda da shi ba ya na ɗaya saboda adalcin bincike da ilimi gaskiya ta gaskiya ko a wurin ma Allah ya mutu da mu a ta na'am ba ko ka karanta gaba ko faizal nan almasu wa qur rabbi a'udhu bika min hamzati shayatin to kun san akwai shaytanu kala biyu shayatinul insi wa shayatinul min jin su shaytanu na mutane suke munanan dabi'u saboda haka su shaytanu na mutane masu miyagun dabi'u da kyautata ake kare lagonsu su kau shaidanu na aljanu yau ka ba su balle ka musu mu'amala mai kyau su sai fakewa a wurin Allah shi yasa yake cewa Ah, wa qurra ga uzbika min nazati shaɗi nan sai akwai koyan musulmi ita zai fake daga sharrin wanda bai gani ai Allah na ganin su yana da iko akan su to tunda ba ka iya ganin su balle ta musu mu'amala to abin da zai kare ka daga sharrin su gashi nan an baka wa qul ka ce rabbi a'udhuka min hamzati shaɗi ya mahalicina ina neman tsarinka ai a ta bika ina neman tsarinka min hamazati shayatin hamazati shayatin ya bi mana nazazati shayatin nazazati ta wa in ma yanzaghannaka min shaytan nazghun فاستعذ بالله انه سميع عليم واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه هو السميع العليم a cikin fusila can kuma a cikin ara da haka Allah madaukakin sarki ana yake cewa ya kace ina ne tsarinka daga hizga ta shaytan shi ke kan mutum ya baro ya husa ta ce haya kashi ya je aikin da na sani yayin nadama dan haka ka taba daukar mataki cikin hushi in kau kana yin haka yanzu ka ballo aiki yanzu ka kira ruwan dafa ka in ka ji ka ta ka harzuka zauna in tsaye kake in zaune kake kishin gida in ka ji haka ya ji tura je kai alwala ka kare lagon shedan sai ka nemi tsarin Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim to kar ka zartar da hukunci sai ka nutsu ka komo cikin hayyacinka. to sai ka kai abin da yake ka samu mafita amma idan kana lema wannan abu to za ka shiga cikin matsala shi yasa wani bawan Allah da ya zo wurin manzo Allah ya ce ausni sai ce la tazdab fara dalil mararan qala la tazdab imin wasiya ya ce kai karfe fushi ya sake maimaita ya ce kare min nasiha kamar yana ganin ba ta kara ta kara mace kada ya kai fushi saboda shi matsalar shi fushi sai aka bashi abin da zai warware mishi matsalar shi banza Allah na mu'amalanta su yana sanin halayen su da haka yana ba su fatawa daidai da hankalinsu sai da za su gane su yi aiki su samu kubuta Allah ku fitar da mu to idan mutum ya samu kanshi a cikin wannan abin da zai kenan Allah tsare shi daga naza'atihim hizgashe dan bima yasusuna bihi sai abin da suke kawo wasi a cikin zuciya don kai bata mutum addini mata da maza waɗanda matsalolin shafa aljini ta dama musamman lokacin na fitintunu abubuwan suna hauhawa saboda me mu ma laifukan namu suna hauhawa sai aka sako su a kanmu. to amma mutanen kirki commander in chief of mischief ba shine shi dan ba inna ibadi laysa laka alaihim sultan Allah ya ce bayina na gargari baka isa ka kusanto su ba ba ka da iko kansu sun fi ƙarfin ka da ikon Allah so da ka yawan zunubi shi ke sa ka yawaita mantuwa ka yawaita shiga matsaloli shi din ma zai ma kane kane nan kuma ya zo ya haukatar da kai cikin ruwan sanyi saboda ka ba shi dama ka ba shi garara ka ba shi can ya yi ciki da kai ka ba shi dunu ya ci dununka to mata da maza da suka shiga cikin wannan sai yawaita rabbi a'udhuka min hamza hamzati shayatin wa a'udhuka rabbi an yahdurun kun ga ayatul qur'ani da yawaita karanta ta ko a sujjada ko a addu'a a lokacin da ake karɓar addu'a yawaita karanta wannan da yadda Allah Allah zai kori shedanin daga inda suke a jiki ko a wuri ko a muhalli su yi da su samu kwanciyar hankali samu nishaɗin bauta mu Allah maɗaukacin sarki kowa zai iya haddace wannan rabbi a a'udhu bika min hamzati ko a a'udhu bika rabbi an yahdurun duka wannan ka iya karanta wannan idan mutum ya samu wani wato hizga daga shedan abin da aka ce yi kenan sai ya nemi tsaron Allah daga sharrin shedan jefafe daga rahama Allah maɗaukacin sarki Ya ce, wa abubakar ba an yi haka wurin kuma ina neman tsaron ka ya ubangiji kar ka halarto inda nake fi umuri a cikin al'amari na cikin addini na domin ina mai hadu na bisu'in su suna zuwa da mummunan abu ne sai su haifar da mummunan al'amari mai haifar da mummunan tasiri to da kare mutsarin Allah sai ka zauna lafiya ba wani daga cikin mu face an wakalta mashi aljanin shi mai ingiza shi yana yana yana yana fitanci tace haka ya manzo Allah ya ce sai dai ni Allah ya taimaka min nawa ya musulunta ba zai ingiza ni ga komai ba sai alkhairi ni kau da kai sai da Allah ya yi suna nan shi ba abin da zai kare ni ba abin da zai kare ka sai ka tanguwa a wurin Allah ka yawaita ambatan Allah za ka samu kariya daga karin shi ɗan duk mutumin da ke zauna yana rafkana ya ɗauki tsawon lokaci bai ambaci Allah ba cikin ruwan sanyi yan sihiri za su halgo ka su jefe ka amma idan kana yawan ambatan Allah ko sun jeho Allah sai ya kare domin shi kan shi ɗan shugaban su ɗin ai al-khannas aka ce min shirin sasul khannas me yawan koyewa ne da lokacin da ka ambaci Allah sai ya arce baya zamanin wurin in ko karab kana sai tare a wurin ka ya halakar da kai da aka bayar da ambatan Allah dan mu samu kariya daga dukkan sharri wanda muke gani da wanda ma ba mu gani mun yanzu Qur'ani ya baka usulubin tun da sharrin abin da kake gani shedanin mutane kyakkyawan mu'amala ka samu lada kuma ka samu tagomashin su su ko waɗannan shedanu neman tsarin Allah da anbatan Allah da da'a ga Allah sai Allah ya baka tsaro da kariya daga sharrin su addini wa dunya wal akhirah Allah ya ta mu na'am hatta idza jaa mhm. hatta idza jaa لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا نعم إنها Allahu akbar nan kuma Allah sai ya ci gaba da magana akan kafirai din nan wanda suke saba manzanni da yin aikin kafirci hatta idza jaa ahaduhum al-maut har yayin da mutuwa ta zo matsayin su kafirai din ai wara'a maq'adahu an nari ya ga masaukin shi a wuta dan babu wani wanda ran shi zai fita face an gwada mashi masaukin shi a wuta ko a aljanna ba ɗayan biyu ba na ukun wannan duk wani wanda kaga yana gargara to za a gwada mashi wannan in ma dai ga masaukin shi can a aljanna Allah ka samu a ciki in ma dai ga masaukin shi can a wuta Allah ka kare mu to lokacin da hakan ya zo magana ce ta gaskiya ba sauran wa'in wa'in magana ƙarya ta kare waja'at sakaratul mauti bil haqqi zalika ma kunta minhu tahid magagin mutuwa ya zo da hoto na gaskiya duk abin da aka faɗa ma gaskiya ne kai inkari a lokacin ya bayyana gaskiya ne kai kuma kayi asara kayan dama da ba ta amfanin ka shi yasa duk wanda ya ji gaskiya ya gane gaskiya ce kai ya wani jinkiri ya karɓe ta ko a wurin wata hito to zai kubuta in kawai yana yin jinkiri gaskiya daraja ce gare ta sai a hana mashi taufikin karɓarta shedan da ya ganta ya ki karɓarta ya dace sai aka la'ance shi haka duk wani wanda ke ganin gaskiya yana wasa da ita zai halaka da ka ganta ka karɓe ta alhaqu maqbulun walau min jahilin ko walau min kafirin gaskiya abin karɓa ce daga ma wanda kake ganin bai kai karatu ban yi faɗi gaskiya ta gaskiya karbi daga ma wanda yake ja'iri ne kahiri ne in ya faɗi gaskiya ita gaskiya ta gaskiya ita ba kafira ba ce ba ita gaskiya ce in karɓe ta sai ku kuta saboda haka lokacin da mutuwa ta kuma ɗayan su zuwa na wanda suke cikin halin gafarci ya ga masaukin shi minan nari amma kada mun aljanna ko kuma musulmi ne ya ga mafarki shi na aljanna to lau amur da ashe yayi imani idan kafiri ne abin da za a yi miki kenan kamar da zuwa cikin hadisi wanda imam bukari ya fitar da shi fi sahihi hadisi lambar ta dubu shidda da ɗari biyar da sittin da tara kaulihu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faɗan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama la kula al zanna, wani ba zai taba shiga aljanna ba illa ra'a maqadahu fa sai ya ga mazaunin shi minan nar na wuta inda aka yi mai tattali da ya wafi ai law asa'a da ya munana aiki ya munana aqida ya munana mu'amala to daga inda za shi can me yasa haka da shukran dan ya ƙara godiya ga Allah yanzu ga irin arzikin da aka yi mashi kuma ga irin bala'in da ya jira shi zai ƙara godiya kawai ma daga da ya kubuta daga wannan bala'in kai kada ya isa godiya balle kuma ga rikin da ga wani alheri da ya gani na shirin shi wanda bai taɓa tsammanin wani mutum zai iya samun wannan ba shi gashi ta tabbata shi zai samu to a lokacin mamacin nan ba abin da yake bukata kamar mutuwa kuma da ita kada ce gare da za ta fara da shi samun wannan alheri to wannan sai ya gaskata faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam ahabba liqa Allah ahabba Allah liqahu wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqahu duk wanda ya so haɗuwa da Allah a wannan gabar ta ƙarshe mafi hadari to Allah zai yi marabula lalai haduwa da shi ta yaya ake samun san Allah da haduwa da shi ta kyautata aiki da kyautata ibada da kyautata mu'amala sai ya ga mutum Allah ya kyauta mishi makomashi sai ya so haduwa da Allah idan magagin mutuwa ya rike mutumin kirki bawan Allah managaci mai aikin tsa'a sai Allah ya sauƙaƙa mashi ya tausaya mashi da bushara ya ga wannan abin da aka yi mai tanadi na gidan aljanna kai Allah ka sa mu cikin aljanna sai ya ji ba abin da yake so ka baya kai wancan hankoyon shi kawai ya kai ga wancan daɗin ya kai ga wancan daɗin da baya karewa kaga zai yi fatan haɗuwa da daɗi ko ko na sai je gidan daɗi ko balle daɗin da Allah ya tanadi sai ga ya tsagu ya zaku ya kai sai shi ma Allah ya mara balale da shi ya kyauta makoma ke wanda ko ya muna da da miyagun ayyuka ya ga wannan tashin hankali ai ko anan mutum baya son wuri mara kyau mai kunci mara daɗi mai wari mai kazanta yana sai ya zauna nan to balle kuma lahira bala'i duk ba ka tsammani na ciki idan mutum ya kuskure faɗa wuta to sai ya kyamaci kuma ma wannan tashin hankalin da bai taɓa tsammanin wani mutum zai iya shiga ba ko makini shi a ce kuma ta tabbata shi zai shiga sai ya gaba ya kuma Allah bari su tuwa ƙaunar shi ba kuma dole sai ya je ga Allah tun daga nan shi bala'i ya fara hawan shi Allah ubangiji shi kare mu da haka yan uwa musulmi mu auna duk abin da muke mu sani wata rana fa za ta zo da za a zo a karɓar mu ajiya mai ajiya na son ajiya shi dole sai an koma wa malmalu la la illa wa fala da yawan an turar da wagayin da dukiya da ka gani a hannunka kana fantamawa da mulkin da ke hannunka da duk abin da ke hannunka da rayuwar kanta da ke cikin jikinka ajiya ce ta Allah ba makawa ta rana sai an ba da kayan ajiyan nan to dole ke sa wannan a zuciya shi insha Allah ba zai shantake ba zai yi abin da ya kamata dan ya kubuta ya samu arziki a duniya ya samu arziki a lahira Allah ya samu a cikin nan bayan gargaɗi to da haka ya ga masauki shi kenan qala tarji'un tunda aka tashi hankali zai ce Allah a dawo da ni duniya yanzu mai shirya ba kenan Allah a dawo da ni duniya ya kawo lafazin jam'i na irja'un domin shi ubangiji uklubul azama ne a girmama shi da wato siga ta jam'i tunda za ga jana ta inna nahnu nazalla zikra ko mu mu ne muka saukar da ambato amma kuma kul huwallahu maza ahad girmamawa ce dan shi ya cancanci girmamawa da kirari da yabo da jinjina to da kake ta Allah a dawo da ni a dawo da shi ina duniya a dan jinkirta mashi a dan saurara mashi la'alli amal salihan man doyani in aikata aiki na gargari da yana shar Allah ilaha illallah ni ma in musulunta ko da bai hude ne sai wannan gurin ko da bin sare ne sai wannan gurin ko matsaji ne sai wannan gurin in da ba abin wata fuskantanta sai Allah haka aqida zai zai kiran kowa Allah zai kira na alƙawari tsakaninka da Allah tun da ka rubo kana tsatso annabi Adam ka kira Allah shi kaɗai, ka bauta ma Allah shi kaɗai, yayin da ka rakito wani shehi ko ka sa wani wane ne to yanzu ka kare alƙawarin da ka ɗauko tsakaninka da Allah ka shiga cikin matsala to shi yasa aqida take da matuƙar muhimmanci An ba ka su zuwa da aqida sai in jaddada la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kuma in yadda sunna zai ga nan alƙawarin farko tauhidi za kai alƙawarin na biyu sunna za kai ne fassarar muhammadar rasulullah idan manzo Allah da magana waye sai daga kanshi ai babu amma dai da kaduwa sai ga wanda suke hanyoyin daban-daban sai ga wani suke kira sun aje annabin sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna ke ce ma zo ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zo ka fita farkin tsira ka farkin annabi sallallahu alaihi lahu ma fi samawati ma fil ardi da kullu yake kira kai shi to dan haka wanda din ya tsaya ya rike alƙawari tsakanin shi da Allah zai kadaita Allah da bauta ba wani magana shan maganin bindiga ah, wani irin magani akwai mai tsaron ba Allah ba a je a yi tsahi sannan a ce kuma wai so ake Allah ya kare a'a ai sai ya nuna waka ga sallah ne yana da dan gunki gida to kaga ai wa kalla la tashakibu ilahin isnai ma huwa ilahun wahid Allah ya kurki abun bauta guda biyu ga shi nan bangare guda kana musulmi kuma bangare guda kana tsahi Sai ka ba ta komi sai Allah baka da tsahin ta kun ba inda zai kai ka wani ma yi ka tsahin amma yana nan an durkushe shi kai idan ka dangare aka ce kare wanda shi aka ce a yi turbe da rai kuma dukkan su ba su samu mulkin ba mulkin ɗaya ne mai samun mulkin ɗaya ne kuma ya samu jin ke ba ba a da wannan a tona wannan a kashe wannan a soke wannan duk sun gama soke soke Allah ya abin da ya ga dama wa Allah ma ya ko Allah shi ke aikata abin da ya ga dama ma kan lahul kiyara mutane ba su da zabi zabi na Allah ne shi ke da ta cewa shi ke da abin yi kuma shi kowa ya komai kai da Allah shine babban zaman lafiya sannan alƙullabi idan ka ce ka yarda da muhammadu rasulullah to sunna za ka yi tsokar domin haƙƙin annabi ne ka bi shi kai tsaye in ka haka ka kuka ta kama kanka gata Allah ka kama da sunna ta annabi to shi yasa a nan wurin ma yake cewa kamar yadda muka ji Allah ya faɗa wa an fi kun ma razaqnakum ku musulmi ku tashi da gaske ku kashe dukiyarku a cikin ayyuka na alkhairi ku ciyar daga abin da muka azurta ku min kabla an ya'tiya hada kuma maut tun gabanin mutuwa ta zama ɗayan ku da ba makawa sai ta zo in yayi sakaci bai kashe dukiyar bai da ya kamata wurin taimaka ma addinin Allah to fa sai yayi wannan sai yayi wannan abin da cewa Allah a mai don duniya duk wanda Allah ba shi dama ta dukiya bai abin da ya kamata addini ba to yana cikin wannan hadarin dan mu gane yi ma addinin Allah rowa katan hadari ne ubangiji shi ke bada in ka bada shi zai baka amma an faktun min shay'in fa huwa yukhlifuhu duk abin da ka dauka ka bada Allah shi ke wato ba ku musanya ina yawan nana ta wannan magana ba dai ina matsa muku ba dan kauna saboda mun yi mu'amala wurare daban-daban inda ba Hausawa ba ne ba akwai lokacin wannan wa'azin ba da Hausa zan yi shi ba kai tsaye da Turanci zan yi shi saboda babu Hausawan a gabana haka za a karanta kuma a fasara amma irin yadda ake mu'amalantar mu a wuraren da ba a san mu ba an yi girmama mu an yi daraja mu an yi taimaka mu akan inda aka haife aka san mu saboda mu ba mu cika ganin darajar malamai ba musamman mu al'umma Hausawa sai ka karantar da karatu a shekara ta karatu masallaci ba wanda zai dauko ko riga wannan jallabiya ka shiga kai sallah ba za ta iya wannan tunanin ba shekara ɗaya kana darasi da su shin har za ihsan illa ihsan kuma a ciki akwai za ta yi amma Allah bai masa tawfiqin su yi wannan tunanin ba su yi amma da wannan masallacin ya shiga gaba ya shiga tuta kun gana da kwamitin marayu sai da kwamitin yi yana da kwamitin makabarta har ma kwamitin malamai ya yi in ana tafsiri za ga ko hudu ba an kawo mu ruwa yanzu ba za an kawo ruwa ba saboda yanzu ba an kawo su ba su shawa ko suna wannan kokarin idan aka ce saura sun yi haka za a taimaka ma almajirin bincike da taimaka musu yanzu duk awon in ka zo ka zana tafsirin nan ba in za ka yi ta ce wani ne ma sai maka matsala saboda kana da tafsirai gaban ka kana son wannan matsala ta tauhidi ce sai ka ga mi'adu sunna suka ce game da ita wannan matsala ce tafsiri sai ka kuma mu kutubi jama'a kan qur'an saboda maliki ne ya gina tafsiri shi akan fiqhiyya ta maliki in kana son ga fannoni ko wani tafsiri akwai inda ya shahara na bangaren ilimi kana da buƙatar ka samu nutsuwa dan ka gamsar da al'umma to in ba gamsu ba za ka gamsar da wani to a lokacin da kuma kana kokarin ya za a yi kaza ya za a yi kaza in ma akwai abin sai an taimaka maka je ka yi abin to in ba abin kuma na akwai akwai matsala ko to har yanzu Qur'an da nake karanta ina kallon mutumin da ya bani shi dan male ko Hausa bai ji da kuɗi da wane ne ban kwana ma gagara kuka yake ji daga Allah ya waye sannan yanzu iske ni da Qur'anai da wane ne har yanzu Qur'ani ina karanta shi duk ina karanta sai ya faɗo min arai idan kuka kalla bangaren yarwa lokacin da muke abin za ka yadda suke kokarin taimakon addini duk da ba yare ba kun san ba da kabilanci amma yadda suke girin malami za ka sha mamaki na sha nana ta muku shugaban sojoji da recruitment officer gaba ɗaya tun a 1999 na mejo ne na soja na gani da ido na a gidan shi kurata in uniform suke girki mashi babba ne amma da yake musulmi ne shi ke da mota ni ko keke ban da shi kuma ni dan yi mu kasa hidima ne ma shi kuma ma'aikaci ne na tsaro amma idan zai ɗauke ni sai ya zo ba zai zauna in aje na wani mai zaman banza bai tuka sai ya zo ya buɗe sannan ya zo ya buɗe baya in ya sa in na zauna sai ya rufe sannan ya koma ya tuka kuma in zai tsaya haka nan sai ya zo ya tsaya ya zo ya buɗe hito sannan alba rabu da shi bai taɓa kiran suna ba sai dai alba akwai wannan raba musu qur'anin shi amma nan wurin wani ma sai ya kalle ka zage ka saboda ka tsare mashi hanya baka shahar da kasuwanci ko noma ko kiwo ban taɓa yin wannan ba ban yi wannan ba karanta ce ta addini amma zagi fuska da fuska gaban yaya da gaban iyaye to haka hanyar take ba a san a gina malamai ba idan kuma kai kokari da ruwan ciki ake da rijiya ka shiga mota ka sa riga mai kyau kuɗi sun koma ga malamai to ya kuke son rayu mu za mu sa kuɗin mu cike mu ne karu amma alhamdulillah dan wani abu wani bai baka wani sai baka ina buɗa da kai sanin sa ku dalibi da ke America dollars donation in dollars Mun ba kwara bara naira ba in dollars kuma wallahi ba personal ba dan ni ina jin takeici in yi amfani da addini in roƙa maka na alfarma donation za a kai ma wata kungiya ta taimaka marayu yanzu aka kudin su shigo ta moneygram na yi magana da za a je abin ga a accessin din kudin a je a saka an ba ku bada ba Allah zai kawo za su bada amma dai mun amana da mutane mun ce ku bada taimakon kanku ne in kun bada in ba ku bada ba Allah zai kawo wani ba ku ba wanda ba za su yi Allah ruwa ba Allah sa mu suka da imani wallahi kauna ce ke sa wani lokaci nake za wannan magana dan wanda ke da niyyar yake da sauran cajin ya dan rayu ya kwaci kan shi kafin ajalin shi yi, ya gane asara tana da girma ba mu fatan mu asara ga kowa amma idan mutum yi buruz da ayoyin da ake cewa ka ciyar ka kashe dukiya addini na cikin wahala ai an shiga matsala Allah ka musu da imani to kun je ji abin da Allah ya ce kun ba maka abin da Allah ya faɗa sai ya tabbata ko ka yarda ko baka yarda ba ko ka so ko baka so ba ko ka shirya ko baka shirya ba ko ka gane ko baka gane ba hakan zai kasance ku kashe dukiyar ku kafin adali ya sauka mu daga cikin ku fa yaqulu rabbi laula aqadni ila ajalin qaribin idan ka cewa ya Allah ka jinkirta min zuwa da lokaci dan takaitacce fa asaddaka kaga abin da zai yi abin da ake cewa yana da dama bai yi ba yanzu ya ji ya gano abin da aka faɗa gaskiya ne dama gaskiya din ne kai ne shi ɗaya ruda kake ganin kamar ana maka wayo ka bismillah Allah a canza injin duk abin da ake yi na ibada ba zai ce ya ce umra ba wani zai kusan zama gasa ma ga wasu ba zai ce umra zai yi ba ba zai ce aikin hajji za shi yi ba ba zai ce sallah uwa ibada zai yi ba ba zai ce karatun qur'ani zai yi ba sai ya ce fa asaddaqa sadaqa zan yi zan dauko dukiya in bada dan Allah Sadaka zan yi kuma kyauta ta shigo zakka ta shigo sadaka duka ta tsiro in yi sadaka, wa akun min salihin ya kasance cikin mutanen kirki ashe idan baka sadaka baka share sadaka ba to baka share cikin mutanen kirki ba Allah ne ya faɗa fa asfataka wa kun min salihin kun ga alaka Allah ya kulla tsakanin sarka da nagarta Na haka mutum bai shahar da nagarta ba bai shahar da sarka ba bai shahar da nagarta ba Allah ubangiji ya sa mu cika da imani walan yunakkira Allah nafsan idza ja'a Allah duk kodayinka duk gurinka an yanke shi da zuwan mutuwa Allah ba zai taba jinkirta tama, wata rai ba idan ajalin ta ya sauka wallahu kabirun bima ta'malun Allah madaukakin sarki masani ne ne ba da labarin ne ka sai abin da kuke aikatawa da haka wannan gaba ba makawa sai ta zo gare ni kai ma sai ta zo gare ka kai ma sai ta zo gare ki ku ma sai ta zo gare ku kowa ya shirya kwaci kanshi kafin wannan lokaci tabbata dukiyar shi da damar shi da ilimin shi wurin neman yadda Allah madaukakin sarki sai ya huta har abada da ba sauran wahala Allah ka hutar da mu na'am ko bai bayyana fasara ba da ali amal fi kuma tarakkum dan aikata aiki na gargaɗi cikin abin da wato kai mana saura kalla sai ya ce a'a ai la ruju'a kalma ce tsakarwa ba magana dawa kuma an riga an bar duniya innaha kalla innaha kalmatun wa ka'iduha ko kalma ce da yake faɗa ba makawa sai ya faɗi ta kuma la fa'ida ta fiha ba wata fa'ida a cikin faɗa kuma dole sai ya faɗi ta saboda ya shiga cikin matsala min wara'ihim a bayan su bi ma'ana idan ajali suka bar duniya to me ke jiran su barzakhun wata shamaki ce wata rayuwa ce bayan mutuwa ila yau ba akun har zuwa nan da aka shi su shi yasa ba wuce ke ta wannan ya sheka barzakhun me ke ni ya mutu ko to da an ce rai ya fita sawa'un an sa mutum cikin kabari ko ko kura ta cinye shi ko ruwa fada ba a gan shi ba ko ma iska ya zama duka ne in rai shi ya bar duniya ya jikin shi to ya shiga shi wannan rayuwar ruqiyya ba magana dawa duniya yana zauren lahira gaba ɗaya za a runguma ta lahira idan Allah madaukakin sarki ya ninka da kiyama dan haka yan musulmi akwai ni'ima a cikin kabari hadisai sun tabbatar da wannan akwai azaba a cikin kabari hadisai sun tabbatar da wannan mutumin kirki Allah zai yalwata mashi zai faɗaɗa mashi zai buɗa mashi kuma zai haskaka mashi mutumin banza kuma Allah zai kuntata mashi zai duhunta mashi a ciki saboda shi ya sa ma shi a cikin duhu bai bi haske na sunna ba sai ya shiga cikin duhun bid'a bai ba haske na tauhidi ba sai shiga cikin duhun shirka to dole kabarin shi ya mai duhu ya mai duhu ya matse shi a ciki mutumin da ya tauhidi ya fi sunna Allah zai ka mashi kabarin shi Allah zai ka mashi Allah zai rauta mashi kuma ya ka mashi sannan annabi ya tabbatar da tafiya ga sahabbai shi suna cikin tafiya sai ya ga wasu kaburbura sai ya nuna kaburbura guda biyu ce innahu la yu'azabani waɗannan kaburburan da kuke gani azabtar da su ake yanzu haka suna cikin azaba kabari ɗanɗana musu azaba ake yanzu haka wa ma yu'adhibu fi kabirin ba wani abu ne babba bai sa ake masa azaba bi ma'ana da sun dauki matakin wa alsuwa suka hannu da ba su samu kansu a cikin wannan matsalar ba kenan abu ne da za ka iya bari yace in amma haza wannan da kuke gani ana mai azaba fa innahu yamshi bin namima yawa yake da dillancin labarai ai aka ce kaza ai aka ce kaza mai yawanci abin da ke cin yan san mai yanzu kenan sai ya kada sun taso kunnan doki lafiya lau abokan juna abin ban sha'awa amma yanzu ana baran baran different camps saboda me saboda Allah aka nufa ko in dai Allah aka nufa za a haɗa wajen taimakon Allah in na ci taimakon Allah taimakon addinin Allah amma in duniya kake so shi ma duniya ke so to kowa sai ya ga an yi haka ana kokarin sulhu sulhu da iya yiwa saboda kowa muradin shi yake so ya kare to kaga ashe kenan kar ka yadda da jita jita kar kai ka yaɗa ta kar ka yadda da ita in ka ba haka ba ka shirya mu haduwa da azabar kabari in dai wannan shi ne halinka kuma yanzu ya zama adan zancen majalisun musulmi wanda Allah ka fahimci shi yasa wani bawan Allah da ya tambayi manzon Allah sahabi ne ce man naja ya manzon Allah menene mafita a wannan lokaci na fitina yawai ya wuce maganar nan 2019 tun fa lokacin annabi shekara 1400 lokacin da yake mai albarka ba wannan lokacin mai cike da fitina ba cikin abin da yake ce mashi wallahi aka bai tuka gidanka ya yalwace ka kai zaman ka gida suka hito da lutsan nan dan an ka hito sai ka yi giba ko sai an yi giba a gaban ka baka hana ba aiko akwai matsala a saba Allah a gaban ka baka iya cewa komai ba ka yarda da abin kenan innakum idan mithlakum wabki ala ka iya fika yi kuka a kan laifukan ka ka tsaya kai tariya bayan laifukan da kai ma Allah ya kuka kan su Allah ya yi maka sannan ka shigaltu da laifukan ka dan taka ne kai ka iya gyara abubuwan guda abubuwa hada ke gare su ba zai ya kunshe cikin gida kamar sai ce zama gida kamar mace ko karatu kake wani yanzu sai ce waye waye su zaka kuɗi shi ka shi kuɗi dai kuɗi ka tsaya ga littafi kana da waye wannan la haula wala quwwata illa billah an ga ma komai Allah ga kudi ne kudin cizo ma ina amfani da ba ya gina dini da to shi yasa sai ka takaita wannan dan ka shiga cikin matsala shi kuma gudan bai tsaka daga tsari annabi sai ya ciro tankar da dino ya ya lika ne ya duka ne da wai fatan a sauka musu malamai ba ya ce za a sauka musu matuƙa ba su bushe ba to ban sani ba kila gwanin fatawa ce mutanen malaysia suka ɗauka tun na sha zuwa in an za a rahe mutum sai su ɗauko eh, wato wani wani wani yace me wani ke wahala mutuwa sai su liƙa a wurin nan sai su liƙa a wurin nan sai sai ga abin ya tashi haka ka san su masu wayo ne wato tunda dai abin ya da wahala mutuwa to <laughs> za a sauka mishi ko ah, automation kenan wata cikin gwamnati zai yi dabara sai abu technology in yi ta har so ake a jihohi cikin addini to ba mu irin wannan tunanin ne wallahi alim da haka yan sun yi da gaske da mu kuta mu kwaci kan mu a wannan gaba ta cike da hadari ba wani wanda zai kai ga wannan gaba a ce an maido shi ba shi ke dawo Allah ya sa mu cikin imani cikin karshen mu na'am فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن ومن خفت موازينه فأولئك فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارحون الله أكبر إن من قام من أنت فهو بعد da haka sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da bayanin abin da mu iske wanda yake jiran mu kullum in kai tunanin mutuwa tunanin kai wuce mutuwa me zai biyo bayan mutuwa za ka kare shirya za ka kare nutsuwa to haka sun mu farka sai ci gaba ta ala mu sarki alkalam magana ila kafiyatul ba'th ga yadda za a yi tashin sufar tayar da mu za a yi an tashin kiyama wa ma ya yakunu halin nas da yadda halayen mutane zai kasance ba da hu bayan an tara fa qala sai Allah yake cewa fa idan baka fi sumi idan aka yi busa a cikin kaho fala an sa bainahum ba wani dangantaka a lokacin nan tsakanin su wala ya sa ba mai tambayar zuwa dan wani ko wani jikan wani ma ina al'amarin ya wuce wannan wuri faman zai ma'azinu duk wanda mizani shi alkhairi yana wayaya fa ulaika humul muflihun wadannan su ne suka ci nasara Allah ka sa mu cikin su wa man kabbar mawazinuhu wanda kawai duk mizani shi alkhairi yayi kwangwaron gwame ya sako sako fa ulaika alladina kasaru anfusahum sunan da suka yi asarar rayuwarsu suka yi kawunan su. fi jahannama cikin wutar jahannama khaliduna suna masu dauma ko suna masu dogon zama a cikin mummunai ne in na ce mummunai waɗanda ga aƙida amma kuma an yi taɓar gazar rayuwa an yi ƙarya an yi cin amana an yi cin hanci har da baki ba tuba ba aka faɗa wuta Ko aka aka aka aka sai kiyama to suna karkashin mashi'a ta Allah in Allah ya ga dama ya yahi musu ba sai sun kai wuta ba in ya ga dama kuma su sai bursuna su zaman lehukan su in ne laifukan sun kone a wanke su da su aljanna to kaga su wannan tsawon zama ne za su wanda kawai ce ba aqida shi ta bace mashi ta bare mashi ba ya da ranar ta wuce Allah ya kare mu dan haka hadarin shirka yana da girma to za mu gani kamar ibn kasir ya faɗa a cikin tafsirin shi na tafsirin alqur'ani mai girma faɗa Allah madaukakin sarki yukbir ta'ala Allah ya ba da labari annahu idza nufaka fi suri Ina aka yi musa a cikin kaho nafqatan nushur wato musa ta tashi gaba daya a tattara mutane wa kamun nasu min al-qubur mutane suka fito suka tsayu suka tashi daga kaburburan su fala an sa bainahum duk lokacin sun zai hito ba ta kanin shi yake ko ta matar shi ko ta mijin ko ta mijinta ina ba wannan dangantaka tsakanin su wala ta alba ma tambayar su ai la fa al ansab ai dangantaka nan ba ta amfani bainahum a tsakanin su a wannan yini da ba zai tsaya magana garin uba ba ko uba ya dauke ma ɗa ko da ya dauke ma uba nauyi qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wala yasalu hamimun hanima masoyi kwakwara wane ne masoyi kwakwara wanda kake so yake son ka so sosai ba zai tambayi masoyi game da masoyin shi ba abin ya wuce nan subhanallah sannan becin wannan ya fasa basaru na ko na ganin kowa fa amma abin da ya sha musu kai ya sha musu kai eh na ga kai ma ka gani amma abin ya wuce nan a cikin sutul ma'arij wannan ayatin ai la yasal qarib an qaribihi makusanci bai tambaya makusancin shi kane bai tambaya wa wa bai tambaya kane uba bai tambaya da bai tambaya uba abi ya girma wa al hali yana ganin shi walau kana alaihi min al da ace akwai lawadin laihi kan shi yayi nikiniki abin tausayi ma ga tasala zaro wanda ya nauye bayan shi gaba daya ya lilibe shi fa huwa kana nasu alaihi fi dunya shine mai kusanci mai tasiri a wurin mutane game da shi maltafata ilaihi bai juya ya ce wani bari rage ma lodin da ka dauko ba kuma bari da sauke ma wannan kayan ina ba zai shiga haka ba kowa ta kai shi ba zai ɗauka masu wannan nauyin ko da janaha ba uzatin gwargwadon fiffiken sauro ba zai ɗauka mashi shi ma ya na shi suke shi قال Allah ta kusa kike cewa yau يوم يفر maru min أخيه ranar da ɗan uwa zai gode ga ɗan shi mutum zai gode ga ɗan shi wa ummihi wa abihi mutum ya ga uwar shi gudu ya ga uban shi arci magana ta yi girma al'amari ya koma ga mishi wa sai ya ta yi ne ya ga matar shi arci ya ga dan shi ya gudu ya ga abokin shi ya arci abu yi girma shi sa kake cewa yawmul qiyamati law alimtu da haulihi da farata min adam wa min awsan tashin kiyama da ka san bala'in da ke can ba wai garin ku ba kasa kuma sai ka ketare dan ka samu sauki to sai Allah mu samu sauki sai yin imani kwakwara da ayyuka na gargari da amfani da damar mu Allah ya gudu shi taimake mu na ci gaba ai na rasa karatu ai fa amma man ka kula fa amma man ka kula muwazinu man ka kula ba na bari ba to tilfa wujuhun nar na wuta za ta wato lanka mahuskarsu wani ya kare ko haka ne abin da in aka ce kalfa wato abin da ake konewa ci na hakika ta harku ujuwahum harkan shahidan za ta kone huskokin su konewa wata kan suke ba karama ba to ka ga akwai tashin hankali kamar da can wani yake cewa a wanda wanda wanda can a cikin duka da za mu gani akan wannan ta fa zuwa mun nan ai ta harqum wuta za ta kona huskarsu wa hum fiha kalihun suna a cikinta a soye da tsananin kuna subhanallah ai shamarat shafa shafahum al-ulya ta kone masu labbuka to ana jami'in ya yake labba ko yau kalin zaka lauka ta kone masu labba in aka kone labba me zai fito haƙura ga yau kaga ko anan babu kyau A shi dan wutan muni yake azaba na karin nuna shi ta kone kuska, ta kone laɓar haƙura sun fi zafin zubu babu kyan gani sun ga tsananin bala'i to wannan shi ne halin su Allah shi kare mu sai shi alam kuna ya fi tsale mu ai ba ya karfa karfa ake musu ba aka tursa ta aka zalunce su Allah da adalci yake ka ji abin da suka yi mummuna an musu sakamakon abin da suka yi amma sai an yi bayani na'am ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ina karanta muku su ba fa kuntum bi hadhihi kadabun sai ce kuna karanta game da su ibn kathir a tafsirin shi yake cewa a nan wurin Allah madaukakin sarki ya wohintar da ya kaskantar da alin da ɗan wuta alamar takafu min al kufuri ba wai dan fata ya cikin ba ko dan yaran su a saboda mugun sallinsu na kafirci shi daga musu wani mummunan abu wal ma'afam da dangin zunubai da suka kai idan ma abuta zunubai ne akwai musulunci ba su sun matakin duba suka faɗa wuta wal ma'alim da shiga cikin abubuwan haramun da suka yi da sauran abubuwan ashar da suka aikata shi ne ake cewa kuna na yatla lakum ai ne ba su kasance ana kan kamun da su ba hukuncin da ya suka zubun ko kasance kuna karanta haka ai kana rasulun ilaikum kana rasulun a rusul na aiko muku da manzanni wa anzaltu alaikum al-kutub ina so kun kullu sai ne ku fada cikin wannan halin turo manzanni da ku fada wannan halin fakar littafai dan ka ku haɗa wannan halin amma ya ku haɗa wannan halin alama ya cikin nabi mai gargaɗi ne zo muku ba manzanni bai zo ku ba da littafin Allah ba zo ku ba qalu bala kad ja'ana nabiyun fakadzabna wa qulna ma nazala Allah min shay in antum illa takzibun ko illa illa kabeer to kaga abin da ya jaza muku ne eh sun zo mun ku bi aiki ba mun karyata shi kenan kada sai ku ta da muku riga cikin halin Allah kai dan haka duk wanda ya shiga gaskiya ya riko da yake ku fita Allah ku tabbata da haka Allah ya saukar da ya aiko manzanni ya saukar da littattafai sannan kuma su din ga ku magana laula rasulun fa ai Allah da ai da ba haka ba ai da mun bi to kaga suna son sai an amsa da suka hana aiko aikowa Allah kuma yake an ma kunna mu'azzibina a da wasa da an turo manzannin ba su imani ba shi yasa Allah sai ya tambaye manzannin sai ya tambaye mutane fa nas'alul ladina rasula lahum wa la nas'alul muslimin ma za ka tun muslimin ma za ujubtum ku me aka ba ku ansa ku wace ansa ku ba manzanni kowa sai ya bayani da kai ba mai wakilta wani da haka mai tanadin ansa da yin aiki ne gargare da riko da addini sau da kafa dan kan mutane samu hujja Allah ya turo manzanni yanke wannan hanzari sannan wa ma kunna mu'azzibina hatta na masa rasula mun zanto masu tabbatar da wasu jama'a ba sai mun turo masa da manzo yana musu gargadi wa qala ta'ala Allah yace takadu kama yadul ghaib ta ta fashe saboda fushi ita wuta kullama ulqiya ya qawli duk lokacin da ka ji musu wasu jama'a sai Allah mutum to amma tsaron gandarobin wutan sai su tambaye su a ya tuku na gargadi da zo muku ba kalu bala ka ta anan nabi dan faka sunna kullama sallallahu alaihi wasallam sai billahi da kake na kan wannan wa qalu law kunna nasma suka a ji ne amfani auna ce muna hankalta yadda abubuwa ke zuwa suna dawowa ma kunna fi ashabi sa'id da ban samu kanmu ba a cikin ma'abota wuta sa'id fa ta su ga min su kan suka yi itirabi suka yi fulici da laifin su fa su kan la ashabi sa'id ne tsade da mutanen wuta Allah shi kare mu sannan wani yake cewa wal hada kan suka ce rabbana ghalabat alaina shukratuna shukratina ai ya ubangiji ayoyin sun zo yi zafi da mai alfawa ci daga cewa da aka ce ba a yi ba a kasu musu wato ayoyin ba a karanta ana karanta musu ayoyina ba kalu suka ce rabana ya mahalicin mu kala mutane na shi kotu ai ta ɗaya mu ce ta gabace mu asarar ce ta rigaye mu shi yasa wa na kwamun zalin kuma kasance mutane halakakku tababbi an hidaya daga barin shiriya irin wannan asara ta gabace mu Allah karin mu shiga cikin ta da haka yanzu roƙo suke rabbana da akhirna minha ya mahalicin mu ka fitar da mu daga cikin ta ita wutar fa in udna in muka dawo duniya muka koma muka koma gidan jiya ilal mukalafati ga sa'an umurninka fa inna zalimuna mun yi zama zama azzalimai to ai da ma yanzu azzalimai ne ai ko da an turo su Allah ya san ba za su koma gidan jiya za su koma walau rujula adu liman hu anhu wa la lakazibun ai halin dan adam kenan yana nan yana nan da ya komo ya samu wato dambin ya ji mai kuma sai koma gidan jiya to kaga kenan abin da za su faɗa kenan amma kuma kaga za su samu nan damar ba qalat sa'ufiha qala sa'ufiha wa la tukallimun hmm. innahu kana fariqun min ibadi يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين الله أكبر جهرجوا سنة سي سنة سنة الله يبات داما أهدى إنا قال سي الله يسي سهرشم mai tsaron wuta shine maliku yace ifsa'u fiha kai ku kaskanta cikin ta wato ku ma cikin kaskanci zama tare da kaskanci shine ifsa'u fiha wala tukallimun ta ku sake mun magana ta cewa me a dawo da ku a janye muku azaba ga nan wurin wala tukallimun fi rafil azab ku sake mun magana cewa ya dauke muku azaba bayan ka sai rajabahum daga nan take sai fatan su da duk samun sauki yanke bala'i kuma ya cimma su a wata aya wana do ya maliku da liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makithun laqad jinakum bil haqqi walakinna aktharakum bil haqqi karihuna suka ce kaga nan kaga nan baka asaraha ba can wancan aya da wanda suke kira ya maliku shugaban masu tsaron wata kenan da ya kada alaina rabbuka ubangijinka ya kashe mu ko mun huta dan aran adam ke tsoron mutuwa gashi na roƙon mutuwa ya ga bala'i to wannan bala'i ne yake ji mana tsoro da sai mana wa'azi da ake yi mu yi aikin kirki nisanci aikin asha dan samun mu haɗa wani mummunan halin amma ka dinna ki wasuwa Allah ka sa mu cikin karatun nan masu wasuwa to da haka sai sun shekara dubu suna yawo ya maliku gidan kai kashe mu huta sai ce ki suna, kuna nan kaga irin suka mutu yakin kenan ku tsaya cikin kaskancin laqad jinakum ku bilaki kaga nan ma wani adalci ubangiji ai an zo muku da gaskiya a duniya ku riga kuka kiya walakin la akbar kullu haqi kaga mun yawancin ku ba ku san gaskiya to ga kin gaskiya abin da ya haifar musu duk bala'i na nan wurin kin gaskiya duk alheri na nan wurin bin gaskiya da riko da gaskiya da aiki da gaskiya amma yanzu ya zama wani abun ado ga yan kaɗan da suke kokari shi riko da gaskiya saboda ba musulunci musulunci ya fara na bako kuma zai koma bako amana ta koma bakuwa gaskiya ta kuma bakuwa in ka siffanta da ita ka zama abin kallo la hawla wala quwwata illa billah Allah ka sami kiyamu ga kiristiya da imani da haka ku saura cikin ta cikin kasance ko da kuka da mun sake magana da ni kan a sauke muku azaba inna kana fariqun ne, ibadi ka karanta wasu jama'a daga cikin bayina kuma mu'minuna sun kasance ya yaquluna suna cewa suna addu'a rabbana ya mahalicin mu amanna mun imani faghfir lana kai mana gafara ya Allah wa rahamna kai mana rahma ya Allah wa anta khairur rahimin kai ne mai alherin masu jin abin da suke kira kenan hatta tasmun tasliyan hatta azukum dhikri wa kuntum minhum tarkabun to ina ganin aran da suke hakuri dan muka shiga na duka za mu kai sha sura to amma na ina in muka ce sha sura din nan za a rike mutane to saura bai minti uku ba lokacin ya cika in muka fara wannan dogon sharhin gaskiyar magana za mu ce lokaci to muna afuwa abinda muke fata kullum Allah ta albarka cikin abin makaranta duk abin da muka yi daidai muna roƙon Allah ya sa mu tare a cikin ladabi inda muka da kuma wannan karanci ne na karatun Allah ba mu ikon ganewa da gyara ya shi mu zan ta ta nawa kenan dari da goma ko Allah ta tada to yau akwai wani sako kuma jin ba wani ne ko alhamdulillah muna kira ga wa'anda suke da fada a jini musamman shugabanninmu na siyasa akan matsalar wutar lantarki suna tunanin nasu kokarin amma abinda aka ce mamu ina jin shekarun jiya malam suraja ya magana ina yi kuskure na nan zai iya gyara mani wai abinda aka ce mu ƙara dagewa don biyan kuɗi kuɗi ba su shiga account wannan ba magana kama ba ce ba ya za a ce kuɗi ba su shiga cikin account kuma muna biya ai kuma kamata ku tantance hanyoyinku da haka ku sa musu wuta in nepa su kawo prepaid meters ai inda aka ci gaba inda aka san haƙƙi haka ake yi idan ka sami ta kai da ka san katin waya ya iya gudunka iya mai na kisha ha yawa ya kudinka ya shiga linka ko to sai su samu biya in suna da kuɗi amma wannan abin da ake mamu na sai ma kunshe zalunci sai ka biya abin da baka samu ba wannan zalunci shi ke fa kasan me yasa kike kanu kunu kurun ba da prefer meter duk wannan abubuwan ku dage ku haɗa su da gwamnati ai gwamnati ce regulator kowa su yi kokari su raba prepaid meter nan ne za su ga kuɗi tunda sun kasa ta hanyar su bai za ka ɗauki kuɗin ka ka ba wani mai da alaƙa da wuta ko zai yi to kun na ba da bankar kuɗi ba wani bil za a kawo ba tare da mun biya shi ba sun sani kira nake kawai waya a zo a biya min na zo sa waya ɗan sojan gona aka san ya kamata ba na qualification gano ne ke sojan gona da wanda bai karatu ba to sai in ba wanda bai karatu wanda bai da aikin ba shi kuɗi na kan me in kara amfani da wata ɓanna ɓanna ya kamata kafin a ce mun samu wani alƙawarin da gwamnatin jiha ta mu na samun wuta muna fatan Allah taimake shi cikin wani alƙawari to ya kamata ƴan ƙasa muke da wa masu wakiltar mu a siyasa da wane ne da kantoma da duk wanda suke da ruwa da suke manyan mutane ya kamata a ce an yi mutuka hanci kullum yare iri da in an baka ta kwana ɗaya sai an kasa ta kwana hudu haba jama'a kuma ana cikin azumi ana da bukata kuma sai a ce ba sai kuɗi kuma ya kuɗi ba zuwa gare su a ashe suna suna zama ana bada to da haka abin da za su yi kenan sai maka maka kansu da yawa wanda suka waye sun suna turmin danya saboda ana dinin din yan Najeriya suna biyan abin da ba samu ba har abin ya daga sa ba to amma sun ka kalla ba a san kawo angula ake ma domin ba wani tuwa da an kake ta in kana son ka samu kuɗi to ka bada wuta tunda ai ta koma kasuwa ko ka je kasuwa ka bada kuɗi kun ba baka abin saye ba an aikin kirhi ne shi zalin ne eh kuma ana ɗauka ana sawa kuma Allah ya saka alkai amfani a ɗauki karatu a yaɗa kenan dan bai sa sallu ko da bai saba da wannan sakon naku ne zai tsaya Allah ya saka mashi alkai haka ya kamata ina jin akwai malamai da mu ana ma magana karatu mu saba ki amma a garin karatu kan duk yawa suke ba ɗaukar nan kuma ga matasa masu arziki sai dai ga fasin da motoci da gine-gine da wane ne ga addinin Allah ka kai wallahi idan kai wannan abin na tabbatar cikin albarka ubangiji lalle samu zai bashi saboda mun tare ga abu daya yanzu ni inda nake yawa ku ji iyakanin Allah suka zo shi kuma yanzu ya sa wanda duk Allah ya sa ya ji to kanan da yayi mun tare cikin lada amma shi sai zo sama duhun kai da Malam dangane da wannan abu akwai makalar da ya kamata ka jamu mutanen mu kunnuwa domin mu abin da ke faruwa ana bi na dubu biyar in an zo an ga kuɗin wuta sai ba da cin hancin naira dubu waɗanda suka zo su ka ajiyu sai su tafiye su abinda da muke ta magana ne mutane su dinga biyan kuɗin su ana ba su rasidi amma ka kaga rasidi dubu biyar ɗin tara ba wani kuma ya aiki sanar abin da Allah ai hakuri ai magana da ke yi kenan in an ce ba a ta hanya ba ko ka ba da za a mai kubuta aikin su ne ba aikin mu ba yi su ko mutane idan sun san wa'anda suke ba masu an sabba ne ba su ji tsoron Allah da akwai wani shi ya hisan aiki wato ba zai ba za a zuba a duka ba to hana wani hana kai idan aka yi cewa ba a san kuɗin ba kuma nan wani ya shahi an shari wani amma ya kamata wanda bai bada ba ya hita daga wanda ya bada ba yi wa ayyukan mutane lissafin kudin goro ba ci bane ba Allah ya mutu mu cika abin da makaranta kan daidai Allah ya sa mu a cikin lalata da kuskure ko kuma harshe Allah ya ba mu ikon gane ma da gyara muna roƙon Allah ya tare fuskokin mu wannan wani mai tarin albarka Allah ya haɗa mu a cikin da nufin Allah haɗa kowa da bukatun cikin alkhairi Allah ya magance mu da damuwa a gare mu hanyoyin harkokin da kasuwancin mu da samayyan mu Allah kai muke roƙo Allah ka fada ta ka buɗa suka sa musu albarka ɗan kasuwan Allah ka yalwata harkokin kasuwancinsu. su Allah ƙara musu buɗi na alkhairi in ka buɗa musu ka buɗa tunanin su muke addini ya Allah mu ɗaukake sarki ina roƙon ka kaya mana fatara da talauci Allah ka buɗe mana arziki mai albarka da lafiya mai amfani da kwanciyar hankali da wadata abin da yake damun mu na rashin tsaro da tsananin zafi da rashin lafiya Allah ka yaye mana gaba kida Allah ka bamu damuna mai albarka ka bamu damuna mai albarka ya Allah Allah ka bamu damuna mai albarka ya Allah in ka bamu Allah ka karanta abin da ke faruwa na ambaliya da rubuce gida ta sun tarayka dukiyoyi muna ka ya Allah ta lafiya muka ba su lafiya wanda suka sun yi ka jikansu da gafara mun ke kallaye layi kamar arzikin cikawa da imani ka sa albarka cikin maganganunmu ka sa albarka cikin ayyukanmu ka sa albarka cikin harkokinmu ka sa albarka cikin shirinmu da mutsunmu da kashinmu da komai namu ka sa mana albarka ya Allah muna roƙon kai da kake rayuwa a wannan lokacin albarka Allah ka sada mu da rahama da ke ciki Allah ka sada mu da rahama da ke ciki Allah ka yanci da mu daga shiga wata zuwa shiga aljanna Allah ka yalwata samu mu Allah ka da dukkan alheri kare mu daga dukkan inda muke kuskure Allah ka sani ba da niyya muka ba Allah ka yafe mu ka ba mu ikon ganewa da gyarawa inda muka yi dukkan harshe Allah ka sani ba da muka ba Allah ka yafe mu muna roƙon ka ya Allah ka ba mu abin da duk muke bukata na ci da sha da sutura amince rubun asiri Allah ka ba mu matan masu suna biyu Allah ka cike su lafiya wanda suke neman wani maza da mata Allah ka ba su abokan haɗi na ƙwarai wanda ka ba su ba su ikon riƙa kan tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba da abin tarbiyya ya ubangiji اللهم ربنا لك تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم